a wannan wata mai albarka da muke gudanarwa a cikin gida sakamakon halin da ake ciki na yunkurin dakile yaduwar wannan cuta mai yaduwa da ake cewa covid-19 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta mana tare da alaran malam muhammad sani lawan wurin dutse za mu ɗora akan aya ta واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة آية قوم شاءك أتكن سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون to ubangiji subhanahu wata'ala yace wadrib lahum masalan kuma ka buga musu misali ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashabal qaryati na mutanen wani gari a halin mursaluna lokacin da yan aiki suka je musu malaman tafsiri da yawa kamar da muka kaddamar a jiya sun tafi akan cewa wannan garin sunansa antakiya garin antakiya shi kuma garin antakiyan yana tsakanin siriya da turkey amma dai a cikin ƙasar siriya yake a yanzu irja a halmursalun lokacin da manzanni suka je masa sune manzannin annabi isa alaihi salam wanda aka yi saɓani a kan suwaye su wannan magana shine abin da mafiya yawan malaman tafsiri suka tafi a kai al'imam ibn jarir tabari al'imam ibn kasir al-damashqi al'imam al'imamu abu abdullahi ahmad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi da da yawa daga cikin malaman tafsiri duka sun tafi akan cewa ashabul qaryati dinnan su ne mutanen antakiya an samu daga abdullahi dan abbas da ka'abul ahbar da wahab ibn munabbih da sauran manya-manyan jigajigan tafsiri cikin as-salafus salih duka suna cewa wannan garin sunansa amfakiya an ce amfakiya ɗin gari ne wanda akwai wani sarki a garin ana ce masa amtikhas ko amtikhis ibn amtikhis ibn amtikhis yana bautar gumaka to sai Allah subhanahu wata'ala ta hanyar annabi isa ya aika masa manzanni guda uku wasu suka ce su ne sadiq da saduk da shallum sai suka ƙaryata su an rawaito daga qatada ibn di'amata saddusi da ah, ibn shihab az-zuhri Allah ya ji kansa da rahama kamar da ibn kasir ya kawo mu'allakan duka sun tafi akan cewa wannan kissa ta faru ne a garin antakiya iz arsalna ilaihim usnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun lokacin da muka aika musu manzanni biyu fakadzabuhuma sai suka karyata wannan manzannin fa'azzazna bi thalithin sai muka ƙarfafe su bisalisin da na uku faƙalu sai suka ce su waɗannan manzannin guda uku inna ilaikum mursaluna haƙiƙa lalle mu mursaluna an aiko mu ne ilaikum zuwa gare ku domin mu kira ku zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma barin bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a wata tsariƙa ta ƙira'ar Shu'uba an asim fa'azazna bi salisin a madadin fa'azazna bi salisin fa'azazna bi salisin faƙalu inna ilaikum mursalun mun faɗa a karatun jiya cewa idan ka koma cikin littafin kiristoci a sabon alkawari shine bible idan muka koma cikin littafin act of the apostles ayyukan manzanni eh, sura ta goma sha uku aya ta ɗaya zuwa aya ta tara ta ba da wani labari irin wannan wanda allahu a'lamu wannan yana ƙara tabbatar da gaskiyar alƙur'ani kuma akwai ƙanshin gaskiyar malaman da suka tafi a kan cewa wannan gari shine ambakiya abin da yasa wasu suke shakka suke ja suna cewa in Allah da ya so mu san garin da ya gaya mana wannan shi ya kira mubahamatul qur'an kawai qur'ani sai ya kawo maka sunan mutum ko sunan gari ko sunan waje ko sunan bishiya ma ba tare da ya gaya maka haƙiƙanin wace bishiya ce ba kowane gari ne kowane waje ne misali annabi adam Allah ya hana shi cin wata bishiya ba a gaya mana wace bishiya ba ce kawai dai Allah subhanahu wa ta'ala ce kada ku guji kada ku kusanci wannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin wala taqraba hadhihi ash-shajara wacce ce Allahu a'lam Allah ya gaya mana ashabul kafi amma bai gaya mana sunayensu ba kuma ba daɗi sai ka kallafa wa kanka dole a ce ka san ko suwaye to idan muka koma cikin bible ɗin a cikin littafin ayyukan manzanni sura ta goma sha uku aya ta ɗaya zuwa aya ta tara sannan idan muka koma sura ta goma sha biyar a cikin dai littafin ayyukan manzanni aya ta talatin da hudu zuwa aya ta talatin da biyar shi ma akwai nau'i na wannan labarin akan abin da ya faru a tsakanin wa'annan manzanni da kuma mutanen garin tsakiya haka zalika ka koma cikin wato sura ta goma sha biyar a dai cikin ayyukan manzanni ɗin duka za ka tarar da wayannan abubuwa <clears throat> to lafazin iz arsalna ilaihim sunaini fakazzabuhuma fa'azzazna bi salisin azzazna bi salisin azzaza yu'azzizu ta'zizan shine karfafa wa minhu al-aziz shine wanda yafi ƙarfin kowa wanda in yasa ba a sa a cire ba in ya cire ba wanda ya isa ya sa to asalin in an ce azzaza mudari'insa sai ya zama yu'azzizu shi yasa nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa'azzazna bi salisin sai muka karfafe su da na uku abinda yasa kuma Allah ya karfafe su da na uku saboda na biyun sun je an ƙaryata su azzazna bi ma'ana qawwaina daga nan aka samu alhadisul aziz alhadisul aziz shine hadisin da rawi guda ɗaya ya rawaito shi sahabi ya je ji annabi ya faɗa sai wani sahabin ma ya ji annabi ya faɗa to in har aka samu mutum biyu to akwai yiwuwar cewa eh ba a manta wannan maganar ba tunda ɗayan yana ƙarfafa ɗaya yu azizul akhara bi ma'ana yuqawihi azizu marwi ne aw salasa mashhuru marwi fawqa ma salasa sai zanto al'aziz ma'ana alƙawai, wannan azizu wannan amma kuma yana zuwa da ma'anar azza na dura wa ƙalla wujudu in ya zanto kafin a sami irinsa za a daɗe don haka shi yasa ma idan mutum yana da daraja a wajenka kana so ka nuna cewa ba kamar kowa yake ba sai ka ce mai aziz ya azizi ya wanda da wahala a samu irinsa a wurina kenan mace tana cewa da mijinta azizu miji ma yana cewa da matarsa azizatun ya azizati amma a wannan ma'anar fa'azazna ai na. wannan madar ah, abin da take nufi kenan shi yasa suka ce alhadisul aziz shine hadisin da mutum biyu suka rawaito shi daga manzon Allah sallallahu kamar hadisin da Abu Huraira da Anas suka rawaito manzo Allah ya ce la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in kaga biyu ne suka rawaito a cikin sahabbai ko to in ka taho Anas shi kuma mutum biyu ne suka rawaito daga wajensa da Aziz ibn Suhaib da Qatada shi ma Aziz ibn Suhaib mutum biyu ne suka rawaito a wajensa shi ma Qatada mutum biyu ne suka rawaito a wajensa kowane ɗaya daga cikin can isma'ila bin Ulayya da wane ne shi ma sai ka ga mutum biyu ne suka rawaito a wajensa wancan ma mutum don haka da wuya ka samu hadisi mai irin wannan surar su sumiya azizan an gane ko fa'azzazna bi salisin sai muka karfafe su da mutum na uku wannan mutum na ukun a bisa ruwaya isra'iliya sun ce shine sham'un duk da cewa a cikin bible shi kansa sun kawo sunayen sunaye daban-daban misali idan muka koma labarin za mu gani cewa su waɗannan manzannin da aka turo su sun zo garin antsakiya ne ita kuma antsakiya ɗin mazaunin yahudawa ne da kuma girkawa masu bautar gumaka da suka zo wannan gari sai suka isar da saƙon Allah cewa Allah ya aiko su ta hanyar annabi Isa alaihi salam cewa su zo su isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala to sai mutanen garin suka ƙaryata su suka dinga gaya musu maganganu marasa daɗi har ma suka nemi su halakar da su to don haka shi sa 'yan aikin guda biyu in ya tabbatar da bulus shawul kenan ko paul da barnaba sai suka gudu suka fito daga garin antakiya ɗin suka nufi wani gari da ake kiransa aikuniya to da suka je garin aikuniya ɗin sai suka ci gaba da wa'azi to anan ma sai yahudawa suka bi su suka dinga cizguna musu suka dinga matsanta musu to a lokacin an ce abin da suka suka yi sabani da su tunda kun san shi addinin annabi isa su yake da rauhaniyat mas'alar da ta kawo musu rikici kamar yadda bible yake faɗa shine mas'alar kaciya su sun zo da batun cewa duk wani namiji yana buƙatar a yi masa sallatu shine shayi kenan ko kwaidu ake cewa ko a ce sallatu ko a ce sallar taswa ko a ce kaciya mu anan hausan mutana to su sai ba su amince ba da kuma dai wasu daga cikin nau'o'i na umarni da suka zo musu da su amma suka ƙi yadda to shine sai bulus din da barnaba ganin an karyata su sai suka ce to bari su sake komawa orshilim orshilim din ita ce a baitul maqdis da suka je sai suka ƙara haɗuwa da hawariyawa waɗanda suka shafa kansu kamar yadda yake cikin ayyukan manzanni suka kuma ba su umarninsu ta umarnin annabi isa alaihi salam to shi ne sai su wa'annan hawariyawan sai suka ce to tun da dai ku biyu ne bari mu ƙara muku mutum ɗaya to sai suka ƙara musu cikon mutum ɗayan wanda shi wannan mutum ɗayan abin da ya zo a cikin alkitabul muqaddas cewa sunansa ba sam'ana ba ne a wancan ruwayar da muka faɗa sunansa sila wasu kuma suka ce sunansa barsaba to a lokacin da suka da ya zo suka ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah sai har yanzu dai ba a yi imani da su ba ƙalu sai suka ce ma antum illa basharun misuluna. kufa ba komai ba ne kufa face mutane irinmu wa ma anzalar rahmanu min shay'in kuma ubangiji arrahmanu fa bai saukar da komai akan wani mutum ya zo ya kwabe mu ba in antum illa takzibuna kawai ku dai makaryata ne kuna so ku danganta wa Allah wani abu alhali Allah bai faɗa ba to ana akwai wani abin ban al'ajabi ashe sun san Allah subhanahu wata'ala domin gashi sun kira shi da suna ar-rahman wasu malaman sai suka ce abin da yasa suka kira shi da suna wa ma'anzalar rahmanu saboda ai ba su yadda su kira shi da suna Allahu ba domin shi yasa ko yahudawa sunan Allah a yarensu shine yahawa yahawa yahawa din shine suke fassara shi da suna Jehova da turanci kenan in ka kula a cikin ɗariƙoƙin kiristoci akwai wanda ake kiransu jehovah witness su ne shahudu ya hawa kenan wayansu masu tsantseni a cikinsu masu bi gida-gida ba takalmi suna da awa suna yin kira zuwa ga addini wanda muna da su da yawa a nan afirka yan jehovah witness suna rarraba littattafai da sauransu <clears throat> to don haka shi yasa ba sa kiran allah da suna ya hawa a gabansu su waɗannan yunanawa ɗin sai dai su kira shi da sunan da idan aka fassara shi zai iya ba da ma'ana ar-rahmanu na ka tushe sa sai Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana irin yanda su yahudawan suke faɗa ko ba sa cewa bismillah ba sa cewa bismillah su yahudawa sai dai su ce bismir rahman domin ya dace da fahimtar su waɗannan yunanawa ɗin girkawa mutanen da suke bautar gumaka wanda ba su san Allah ba sai dai su a ce musu ar-rahman ya dace da aƙidar su kenan da aƙidar yahudawa sunansa zops ko zops shine ar-rahmanu kenan aka fassara shi da larabci to sai suka ce wa ma anzalar rahmanu min shay'in ai ubangiji mai rahama bai saukar da komai ga wani mutum ba in antum illa takzibuna kawai dai ku dai kun zo ku yi mana ƙarya ne ku ce mana Allah ne ya aiko ku to duk wanda Allah ya aiko shi zuwa ga duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya zanto mai kira zuwa ga addini baya rasa a ƙarya tashi a ce abin da ya zo da shi ba daidai ba ne domin kun ga wayannan mutane gashi abin da suka ce wa ma anzalar rahmanu min shay'in Allah bai saukar da komai ba alhali kuma Allah ne ya aiko zuwa gare su kuma ba anan kadai ba ma ya zo a wasu wuraren da yawa a cikin alkur'ani mai girma inda zaka ga wato idan aka kirawo mutane zuwa ga addini sai su ce wannan abin da aka zo musu da shi ba Allah subhanahu Ta'ala ne ya aiko ba kuma su a mamakinsu shine idan Allah zai yi aike to ya za a yi aiko mutum shi za ka ce ma antum illa basharun misluna ya kamata kuma in manzo za a aiko a aiko wanda ba mutum ba wannan daga ji maganar su girkawan ne kenan in ba haka ba ai an sha aiko manzanni a cikin yahudawa shi yasa Muhammad al aminu shankiti shi ya la'akari da wannan magana ce amma wacce ta shafi kafare ga baki daya shi yasa ya kawo hujja da faɗin Allah subhanahu Ta'ala wa mamana nasu, wa mamana nasu, an yi yu'minu a hubul huda illa an kalu Aba asallahu basharan rasula ba ba komai ne hana mutane su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu face maganar da suke faɗa cewa ya za a yi Allah ya aiko mana manzo ya aiko mana manzo kuma mutum ai inda Allah ya ga dama sai ya aiko mala'ika kuma su ma mushrikan haka suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fa yakunu ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أتنتكن سورة بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان آه، آه، قل لو كان في الأرض قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين دازا أسام ملائكو أدوني أسنا yiwu yau mai raunar ta labu bushira yau mai zillil mujirimi ranar da za su ga mala'ikun ai a lokacin kuma ba ba ne a lokacin ƙulu na hijiran a lokacin ka ji suna cewa haraman muharraman ai hijran mahjuran biyu ana ba masu da Allah ya kamata a ɗauke su ba za mu iya ba wa ma rahmanu min shay'in sai Allah bai saukar da komai ba wannan kamar yadda suka faɗa a can cikin alkur'ani da Allah yake cewa kullama ulqiya ilayhi fawjun kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in da kansu za su ce wallahi karyata muka yi muka ce Allah bai aiko mana kowa ba haka yahudawa su ma suke Allah ya ce wa ba qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay'in قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وبنجد يتي قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما, أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا, إلا تكذبون قالوا سيسكتي ربنا haƙiƙa ubangijin ya alamu inna ilaikum la mursaluna ya san cewa mu ɗin manzanni ne zuwa gare ku wa ma alaina illa al mubin kuma ba abinda ya zama wajibi akan mu face albalagu isar da saƙo almubin wacce take bayyananniya ni muku bayani da hujjoji akan cewa ba wanda za a bauta wa in ba Allah shi kaɗai ba kuma sannan ga abubuwan da Allah ya turo mu da shi na ayyukan bauta da kuma abin da ya kamata a aikata zuwan wayannan manzannin ya haifar da matsala a garin ko dai zuwansu sai ya dace da wata annoba ko ta fari ruwan sama ya tsaya wanda sai ya sa da yawa wasu daga cikin shugabannin garin sai suke ganin su a zuwan manzannin kuma sai aka rabu biyu wasu su wasu ce a gaskiya yanzu kuma fa mu fa mun fara ganewa sai su kibi bi to wannan sai yasa qalu sai suka ce inna tatayyarna bikum gaskiya mun canfa ku tatayyarna bi ma'ana tasha'amna bi maji'ikum yaya daga zuwan ku za a samu matsala kuma dama haka kafirai suke haka suka ce da annabi Musa suke cewa menene ya suka ce da annabi Musa qalu na bi kawo bi mamma'ak mun canfa ka da waɗanda suke tare da kai kala ta'irukum ma'akum ko qala ta'irukum inda Allah wannan dai tunda asali shi ne shine takallufu ma'rifati shai'i mutum ya tilasta wa kansa gane abin da zai faru ta hanyar tashin tsuntsu in tsuntsu ya nan sai a ce to tun tunda yanan abu kaza ne zai faru shi yasa sai ake kiran ma aikin da suna ba'ir kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa anan qalu na bikum sai suka ce wallahi mun canfa ku domin daga zuwan ku ga abin da yake faruwa nan la tantahu idan ba ku daina ba lanarjumannakum wallahi sai mun jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim sannan kuma azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku daga gare mu qalu ta'irukum ma'akum sai suka ce ina ai camfin ku yana tare da ku waccan aya da ta ce min fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun tayyaru bi Musa sai su canfa wa annabi Musa wa mamma'a sai su ce shi annabi Musa ne da shi da mutanensa to anan sai suka ce eh, inna tatayyarna bikum la juman na kuma lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim qala ta'irukum ma'akum a in zikirtum ku yanzu ba za ku azantu ba ma bal antum qaumun musrifun lalle ku ba komai bane ba face mutane mabannata to a nan an rawaito isra'iliyat da yawa daga cikin isra'iliyat ɗin <coughs> allahu alam bisayat ya cewa lokacin da suka zo za su shiga garin akwai wani mutum da suka fara gani gurgu da suka ga wannan mutumin sunansa habib shi kuma wannan habibin kafinta ne da suka gamu da shi sai suka kira shi zuwa ga addini da suka kira shi zuwa ga addini sai ce to a ah, ai iyayena sun mutu ba a tashe su ba na yi na yi kuma a tashe su an kasa tayin min da su amma wani isra'iliyat ne ko za ku tayin mana da su suka ce to mu je suka tashi uwar karkashin mu'jizar annabi isa da sandar da annabi isa ya shafa musu ita suna taɓa matattun nan sai suka tashi da izinin allah ya ce to shi sai a warkar da shi aka warkar da shi to shi kenan sai ya imani amma shi farkon kasan dama yawanci masu kira in sun zo suna samun ɗan ƙauye haka su samu su fara yada zango to shi wannan bawan Allah a nan suka fara gamuwa da shi sunansa habibu ana ce masa habibun najjar amma wannan a cikin littafin ayyukan manzanni ba a yi maganarsa ba shi yasa idan ya tabbata ba da labari ita ce irin waccan ta cikin act of the apostles to sai zama qur'ani yayi fitan tauye wani abu sai zanto mu za mu iya karantar da su ba mu gaya musu abin da ke cikin littafin to suna zuwa gari sai aka kama su tunda an kore su sun gudu aikuna sun sake dawowa an tsakiya ana cece ku ce a min aqsal madinati rajulun kawai sai ga na an karanta nan to bismillah وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت برب إني إذا لفي ضلال مبين waje amin aksal madinati rajulun sai ga can daga ƙauye-ƙauye min aksal madinati can nesa nesa da gari almadinatu anan bi ma'ana alƙarya sai zanto a can an ce mata ƙarya anan an ce mata madina tafannunan wa illa alƙaryatu shine maraya almadinatu kuma shine binni binni shine inda yake da yawancin al'umma mazauna da kuma yawancin kayan more rayuwa da kuma yawancin wayewa da kuma tarin ɗabi'u da kuma wayewa ta mutane iri daban-daban galibi kuma a nan ne ake samun shugabanni da sauransu yayin da ita kuma alƙarya ƙasa take da madina amma kuma sama take da albalat ƙauye kenan yas'a yana sauri ƙala sai gashi ya zo yana cewa ittabi'ul mursalina jama'a ku bi wa'annan manzannin to in ya tabbata shi ne wancan habibul najjar ɗin kamar yadda a ibnu ishaq ya rawaito ta hanyar mujahid ibnu jabar daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare shi cewa kana musahib yasin habib wa kana aljuzamu qad asra'a fihi ya samu cutar kuturta a lokacin an rawaito daga asauri da asimul ahwal da abu mijlas suka ce sunansa habib ibn murri sannan an rawaito wata ruwaya ta hanyar ikirma daga abla bin abbas allah ya kare da a gare shi an ce sunansa habibun najjar to shi wannan mutumi da ayyan ko ayyan kanas mahu wani mutum ne da min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi mursalin ya ku mutane ku bi waɗannan manzannin sai aka juya aka kalle shi a'a kaga wani mutum ya taho wasu kuma suka ce kai wannan rajulun min aqsal madinatin fa shine salisin dinnan allazi uzzizu bihi allazi uzziza bihi to ko wancan din ne ko wannan ne dai sai ya fara cewa ittabi'u man la yas'alukum ajran daga ce abin da zai ƙara gane zai ƙara nuna muku cewa waɗannan mutanen Allah suka nufa ba sa roƙon ku ba su komai ku bi wanda bai ce ku bashi komai ba na albashi ba ta suka ku ba mu kaza ba ta suka kawai ku imani da Allah wahum muhtaduna kuma nan mutanen muhtaduna mutane ne wayanda suke ainihin shiryayyu ko ababen shiryawa da haka idan kuka bi su kwa samu daga cikin shiryar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su muhtaduna fi ma yad'unakum ilaihi min ibadatillahi wahdahu la sharika lahu fatarani kamar sai suka tambaye shi cewa a'a to kai da kake cewa mu bi su kai ka bi su ne eh na bi su kuma yanzu Allahn guda ɗaya kake bautawa sai ta ce shi ya halicce ni wa maliya la a'budu allazi fatarani to me zai hana in bautawa Allahn da ya halicce ni fatarani bi ma'ana khalaqani wa awjadani wa maliya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'una kuma izuwa gare shi kuma za ku koma idan kun mutu izuwa gare shi za a komar da ku wa maliya wannan a kira'ar jamhunan amma hamza da khalaf cikin kufiyun sun karanta wa mali la Ladi alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a attakhidhu min dunihi alihatan shikenan kuma yanzu sai in riki su ban bauta min dunihi in kyala Allah ba zai yiwu ba in yuridni rahmanu bi to idan wa ma anzalar rahmanu tunda su yayi yi a cikin kalinsa na uku ya yi amfani da irin wannan usulubin a cikin wannan sama bika ba da ma kana aksara ta yace in yuridin rahman bi durrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an ceton su ba zai wadatar da ni komai ba ai la shafa'ata lahum aslan hatta tughni anni shay'a ala lahibin la yuhtada bi manarihi idza safa al'ud an-nabati jarjara inji imrul qais ala la yuhtada bi manari bi manarihi asali ma la manarata lahu la manara lahu aslan hatta yuhtada bi manarihi la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala hum yunqidhun sannan kuma ba za su cece ni ba daga azabar Allah subhanahu wata'ala inni to ku in haka ne idan ni na kasance lafi dalalin mubina cikin bata mabayyane idan na buwa da asali ma ba su da ceto ballantana nasu cece ni to a zahiri lokacin da ya faɗi haka ya ƙara ta da fushin mahukunta wannan sai yasa suka nemi su kashe shi a isra'iliyat an ce a lokacin sai aka kama shi za a sa zarto a yanka shi kusa ya tabbata a cikin hadisi na da bazzar da waninsa suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi fitina da abin da zai faru a ƙarshen zamani sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi idan abin ya same mu ya zami sai mazala ce kunu ka ashabi isa ku zama kamar mutanen annabi isa yashiru bil manashir an dinga yanka su da zarto wa humilu ala al khushub kuma an dinga ɗora su akan itace ana tsire su amma wannan bai hana su bautawa Allah shi kaɗai ba to an kada shi za a yanka shi sai ce ku dakata ina da magana sai suka zaci to watakila ya ga azaba ne zai fasa imanin da yi to ƙala إني آمنت بربكم فاسمعون to an zaci zai ce ya fasa wannan imanin da yini sai ce to fasma'uni ku saurare ni ku ji inni amantu bi rabbikum ni na imani da ubangijinku sai aka kashe shi ana kashe shi fa me ya faru قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سيتي إن inni amantu bi rabbikum ko inni ya amantu bi rabbikum kamar da yake kira'ar nafi'u da abu amr al da ibn kasir inni ya amantu bi rabbikum lalle ni nayi imani da ubangijin ku fasma'uni ku ku saurare ni sai aka kashe shi kila sai aka ce da shi udkhulil janna shiga aljanna to ana ce masa ya shiga aljanna ya laita ƙaumi ya bi bima gafara li rabbi ina ma dai mutane na sun san me na yi Allah ya gafarta ashe tauhidi kadai in ka tsaya ka kadai ta ubangiji subhanahu wata'ala ko da a lokacin ka mutu kafin aikin ka yayi yawa zaka iya samun wannan lagwadar a aljanna ya laita qaumi alamun shi yasa sai suke cewa ma a hadha rahazar rajul bi qaumihi hayyan wa mayitan wa ma arhamahum mayitan lokacin da yake da rai ya kira su zuwa ga addini da ya mutu kuma ya ga aljanna ruwa-ruwa sai ya dinga wa mutanen sa fatan ina ma dai a ce za su gane abin da yasa aka gafarta masa su ma su imani a gafarta musu Ala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani min al to wannan ita ce ƙarshen kissar wannan mutumi abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce nasaha qaumahu fi hayatihi bi qawlihi ya qaumi ittabi'ul mursalin wa ba'da mamatihi bi qawlihi ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mursalin min al-mukramina min al-mukramina cikin wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya karrama ta hanyar sa su a cikin aljanna mun da yake nufi shine da a ce sun ga irin abin da Allah ya yi min na lada da sakamako da ni'ima da wamammiya da wannan ya sa sun bi wa'annan manzannin su ma Allah ya yi musu rahama Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa yana cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin su kuma ya faɗi irin kyakkyawan aikin su kuma ya faɗi cewa su 'yan aljanna ne to a nan a cikin ayar a cikin wa'annan ayoyin da muka karanta na kissar wannan mutumi wayannan manzanni da wayannan mutane na garin antakiya za mu ga akwai ababen dubawa da yawa abu na farko a duk wanda aka aika ko wanda ya tashi cikin al'umma zai yi kira to za a iya kin kiran za a iya kin kiransa komai girmansa komai darajarsa annabi sallallahu alaihi sallama am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ta suka ce ai ma mawaƙi ne yana ana nan dai zai mutu ma a huta to haka kuma duk annabawa ɗaiɗai ne kowa in ya sai an ƙaryata shi haka zalika waɗanda suke kan tafarki amma manzo duk sanda manzo yake ko kuma mai kira zuwa ga addinin Allah so ake yi haƙuri da haka ita harka ta da'awa da kira zuwa ga addini a kewaye take da ƙayoyi sai mai hakuri da juriya ne ke iya taka ƙayoyin ya tsallake Allah subhanahu wa ta'ala ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku azan kaseera. za ku yi ta jin cututtuka iri daban-daban a cutar da ku amma sai kun yi haƙuri abu na biyu Allah ya ce wa ja'a min aqsal madinati rajulun amma a cikin suratu yasin kuma a cikin suratul qasas kuma sai aka ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati wannan rajulun din daban da wancan wancan lokacin da annabi Musa ya buge wannan bakin ɗan ya mutu to kun ga annabi Musa shi bai zarci bai fita daga garin Misra ba kuma bai koma ciki ba to ya kwana a wurin ana ta ce ce ku ce ma yana tunanin to ko wannan din ma bakin ɗan da ya je wannan bani Isra'ilan da ya janyo buge bakin ɗan nan ko yayi kansa ne ma falamma an arada falamma an arada an yabtusha billazi huwa adu lahuma qala ya Musa in turidu illa an takuna a turidu an takuna a turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wala turidu an takuna min al muslihin to suna dai tsaka da haka waja a rajulun min Aqsal madina amma ka ganin sai aka ce waja a min aqsal madina ta rajulun me bambancin su a can da yake labari ne kawai ya kawo shi wannan ya zo ya ce innal mala'a ya atamiruna bika liyaqtulu kaga abin ba shi da alaka da imani ko rashin imani kawai labari ne amma wannan yana da alaka da imani wannan mutumin da ya zo ta yayi inni aman ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtaduna wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'una attakhidhu min dunihi aliha. in yuridni rahmanu bi durrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa lahum yunqidhuni inni amantu inni idhan lafi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'uni to wani da yake magana imani ce to ya kamata a fara faɗar inda ya fito domin a yi maka ishara zuwa cewa wannan wurin yawanci an fi samun muminai a gun shine aksal madina saboda in aka ce wa ja'a rajulun min aksal madina ka ba lallai ya kai aksal tun ba dan ka gane shi yasa za ka ga yawanci in aka zo da akida to an fi tallata ta a waje-wajen gari saboda 'yan waje-wajen gari su ake fara tarawa 'yan wajen badala kuma yawanci za ka ga shugabannin da masu faɗa a jin ba a nan suke ba kuma yawanci kafin isa zuwa ga masu faɗa a ji tukuna sai 'yan kuci ba mu sun fara yadda kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare shi na hirar abu sufiyan da hirakal lokacin da hirakal ya sa aka kamo su abu sufiyan yi musu tambayoyi akan maza Allah sallama ya ce na kana nasabuhu fikum ya ce huwa fi na zu nasab ya ce hal min aba'ihi min malikin ko man malaka qalala Can a cikin garin akwai wanda ya taba kira zuwa ga wannan addinin kafin shi ya kira zuwa gare shi ya ce a'a suwaye suke bin sa A shirafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum yace qala am fuqara'uhum qala bal fuqara'uhum yawanci su kuma fuqara'u sune ne a can waje-wajen gari da ya ya tashi ba shi amsa sai ce wa sa'altuka a ashrafun nasi yattabi'unahu am am du'afa'uhum qulta bal du'afa'uhum wa wa kadhalika hum atba'ur rusul dama yawanci manzanni in suka zo wa'annan ne suke fara bin su duk da awa ta gaskiya in ta tashi za ka ga raunana ne suke fara yadda da ita a hankali sai ta dinga shiga sai ta dinga shiga sai ta dinga shiga wannan zai ƙara nuna maka hikima ta alkur'ani cewa in ya kaddamar da abu to baya kaddamar da abu a banza in ya jinkirtar da abu baya jinkirtar da abu a banza in ya ƙara abu baya ƙarawa a banza in ya rage baya ragewa a banza fa mastaqu an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba ah, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi ذلك تأويل ما لم تستطع باع عليه kaga an cire anan nan kuma an ƙara to ubangiji subhanahu wataala ya ja na qasal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alaha in yuridni in na'am wala yunqidun afwan إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل وجعلني من المكرمين نعم تنيفارون فارو وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين الله يتي وما أنزلنا من بعده من وما وما أنزلنا من وما أنزلنا على قومه min ba'dihi min jundun minas sama'i bayan kashe wannan mutumin da suka yi suka kuma karyata wa'annan manzannin to kuma mu saukarwa da wa'annan mutanen na wannan mutumin runduna daga sama ba wani zai ce to Allah tunda sun fusatar da kai sun kashe mai imani sun hana manzanni Allah saukar musu da azaba ta halakar da su gaba daya sai Allah ya ce wa ai kana zaton cewa za mu saukar da runduna ne mu halicci rundunan mala'iku dubbai ɗaruruwa su zo su kifar da garin a ba haka za mu yi ba ne za mu yi musu إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Allah ce in kanat illa sayhatan wahidatan abinda muka yi musu kawai <coughs> ba wani abu bane da ya kasance ba face sayhatan wahida kawai tsawa muka yi musu ɗaya tak sai zahun sai ga su kai ka ce a da lokacin da suke da rai wuta ce aka kunna ta yanzu kuma da muka daka musu tsawa fa idza hum khamiruna sai ga su kamar an bi wutar an kashe ta gaba ɗaya ba alama haskenta don haka kuma mutanen maka da kuke cewa manzo Allah sa sai muku kaza sai muku kaza sai muku kaza sai muku kaza to fa ku jira mu idan muka tashi abu ɗaya za mu yi muku kwaf ɗaya za mu yi muku gabaki ɗaya wahidatan fa'izahun khamiduna sai ga su kai ka ce wuta ce da take a kunne kuma daga baya aka zo aka kashe wutar sai Allah ce ya hasratan alal ibad ya nadama akan bayi a bisa abin da suka yi na tozarta umarnin Allah na yin sakaci wajen yi wa Allah ɗa'a ya hasaratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu zi'un ba yadda za a yi a aiko musu manzo face sai sun kasance suna yi masa izgili yi wa manzo izgili kuma dalili ne da yake saukarwa da mutane halaka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa وما أرسلنا من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون يتي وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هكا يتي وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء آه، لعلهم يتضرعون haka Allah subhanahu ta'ala ke cewa fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun Allah da yana ba labarin yadda idan bayansa suka yi masa iskili kuma ga yadda yake musu subhanahu wata'ala kuma kowane annabi baka rasa shi da masu yi masa irin wannan iskilin kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha duk wani gari da ka sani sai an sanya akabira mujrimiha wato manya-manyan masu laifin cikinta liyam kurufiya wanda su suke tsayawa su kitsa dabaru da hikimomin da za su hana mutane yin imani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ba don hana imanin ba da sun bi manzan da sun bi manzannin kuma kila da abin da za su samu sai kaga wani alkhairi ne daga ubangiji falola kanat karyatun amanat fa imanu ha illa qauma yunus lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون Allah ya ce alam yarau shin yanzu su ba su gani ba kam ahlakna min qablihim min alquruni ƙarni nawa muka halakar min qablihim kafin zuwansu mun aiko manzanni a cikinsu kuma manzannin sun ƙaryata an ƙaryata manzannin kuma mun halakar da su kuma babu wani abu da ya faru kam ahlakna min qablihim min alquruni annahum ilaihim la yarji'una cewa mun halakar da su amma kuma ba sa sake dawa ilaihim zuwa gare su ai ahlaknahum annahum ilaihim la yarji'un bi ma'ana ba so ɗaya ba ba alƙarya ɗaya ba wanda kuma yawansu kuma baya gajiyar da mu amma kuma wato rashin imaninsu kuma baya hana mu halakar da su kuma in sun tafi ba mai dawowa a cikinsu yanzu mutanen maka ba za su yi la'akari da wannan abin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya musu ba saƙo ne zuwa ga mutanen duniya ga baki ɗaya ba wai mutanen maka ba kawai sai zama abin da malaman tafsiri suke cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab na'am وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون تو a ina ganin saboda za mu shiga wata juzu'iyyar daban ta wani rukunin nau'in sa'ayoyin sai mu dakata a haka a ciki dai akwai fa'idojin da za mu samu da yawa cewa ubangiji su wata wata'ala idan ya gargaɗe ka ya tsayar maka da hujja ka tsallake wannan gargaɗin nasa da hujjar da ya tsayar maka to kuma zai iya haifar maka da dukkan wani abu da baka zato sau da ƙarfin da ubangiji yake da shi kuma in ya tashi saukan maka da azaba ba dole sai ya saukan maka da azabar ahirin yadda mutane suke tunani cewa ya tara abubuwa da yawa ya ruguzo wa mutum a'a kun ganin abin da Allah ya ce musu in kanat illa sayhatan wahidatan tsawa ce daya fa idahum khamiduna sai gashi Allah subhanahu ta'ala ya gama da su baki daya sa'annan kuma a ciki akwai fadakarwa ga bayin Allah subhanahu ta'ala akan nadamar da za su zo su yi sakamakon abin da suka yana tozarta umarnin Allah subhanahu ta'ala da kuma gazawa wajen yin da abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarce su da su yi kuma a ciki Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa ba wai ba wai al'umma ɗaya ya halakar yawa haka ba ya yi al'ummatai da yawa wanda kuma wannan bai hana idan wasu sun yi Allah subhanahu ta'ala ya yi musu ba abin da dai zai tserar da mutum shine yi wa Allah subhanahu ta'ala da'a da kuma biyayya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cikin bayansa masu yi masa da'a da biyayya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا صادح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا واغفر خطيئاتنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة Allah muna roƙonka ka sanya mana imani a cikin zukatanmu Allah muna roƙonka ka sanya mana nutsuwa da shari'a a cikin ayyukanmu Allah muna roƙonka ka sanya mana nasibi da sa'a a cikin rayuwarmu Allah ka azurta mu da cin halal Allah ka nesanta mu ga cin haram Allah muna roƙonka aljanna da dukkan abin da zai kusantar da mu zuwa gare ta na magana ko na aiki Allah muna neman tsarinka daga wuta ka tsare mu da dukkan abin da zai kusantar da mu zuwa gare ta na aiki ko na magana Allah muna roƙonka ka gafarta mana kusakuranmu Allah muna roƙonka ka gafarta mana mu. Allah duka mai laifi ka yace masa Allah ka toshe mana kofofin laifi ka buɗe mana kofofi na ɗa'a Allah ka saukar mana da rahamarka Allah mun yi imani da kai mun yi imani da manzanka sallallahu alaihi wa sallam mun yadda da maganarsa cewa wannan wata rahamar Allah tana sauka Allah muna roƙon rahmarka ka rahmataka narju Allahumma rahmataka narju Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarafata ainin wa aslih lana sha'anana اللهم إنا نسألك من رحم فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما غيرك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما غيرك Allah ma mu da suka riga mu gidan gaskiya ka gafarta musu mu kuma in ta ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka raba mu da wahala wajen mutuwa Allah ka raba mu da matsar kabari Allah ka raba mu da kunci a cikin kabari Allah ka ba mu ikon amsa tambayar mala'ikun cikin kabari Allah ka sauƙaƙa mana lokacin da za ka tashi bayan ka baki ɗaya Allah ka ba mu ikon karɓar littattafan mu a hannun dama Allah ka ba mu ikon auna arziki a ranar da kake yin hisabi Allah ka sa mu huce siraɗi lafiya Allah ka sa ƙarshen mu aljanna baki ɗaya da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da masoyanmu baki ɗaya Allah ka shirya mana zuriyarmu baki ɗaya Allah masu neman haihuwa ka ba su wanda suka haihu Allah ka shirya musu Allah ka ba mu arziki mai yawa da albarka Allah ka raba mu da talauci da kunci da cututtuka Allah wannan cuta ta corona da ta addabi duniya ta tsayar da ibada ta tsayar da neman arziki Allah kai mana maganinta Allah idan ka saukar da ita ne sakamakon kuskure da laifuffuka da muka yi Allah mun tuba ka yafe mu Allah ka ɗauke mana ita idan kuma wasu ne suka ƙirƙire ta ubangiji Allah kai mana maganin Allah kuma ka raba mu da sharrinta da sharrin dukkan wani mai sharri la ilaha illa anta al لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم اللهم أنت رب السماوات وما أقللنا ورب الأرض وما حملنا ورب الملائكة ورب, ورب كل شيء اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا وترحمنا وأن تغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله كثير دمودك رحمك الله كدك haɗa mu da yunwa Allah ka yaye mana tsoro da ke cikin zukatanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu